Aikin kulla hurɗar raya arziki da kasuwanci hukumar bunƙasa kasuwanci ta Amurka ta shiga yarjejeniyar ba da tallafin dala miliyan 1.1 don samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatts 1,350 a Najeriya. An sanya hannu kan yarjejeniyar da kamfanin fetur na Najeriya NNPC a Abuja don samar da wutar a cibiyar da aka keɓe a yankin Gwagwalada. Wannan tallafi da aikin bunƙasa mu'amalar cinikayya na hukumar ta Amurka ya ƙara bunƙasa a rubu'in ƙarni a ɓangaren ɓangaren iskar gas a ƙasashen duniya. Since then, we have supported a host of other gas infrastructure projects through our unique program tools, whether it's feasibility studies, technical assistance, pilot projects, or reverse trade missions. Mun taimaka wa ayyuka da dama a bunƙasa cin gajiyar iskar gas ta hanyar bincike, ƙwarewar fasaha da ciniki, inji shugaban hukumar bunƙasa kasuwancin ta Amurka Mr. Thomas Hardy. Baya ga Najeriya a yanzu wasu ƙasashe da irin yarjejeniyar ta shafa sun haɗa da Lithuania Tanzania, Turkiya, Georgia, Algeria da India. Hadi ya kara da cewa Public-private partnerships have been the hallmark of USTDA's success. And I observed one of the constants to our success is having the right partners. Abin da na lura da shi shine sirrin nasarar mu shine samun abokan hulɗa da suka cancanta. Hukumar za ta turo kuɗin ne kashi-kashi har ta kammala bayarwa don wannan aiki da zai ƙara inganta lantarki a Najeriya da ke cikin ƙasashe na kan gaba da ke hulɗar diflomasiya da kasuwanci da Amurka a nahiyar Afirka. Shugaban kamfanin fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari Kolo ya ce wannan zai tallafa wajen amfana da iskar gas da take hanya mafi sauki ko rashin tsada wajen samar da hasken lantarki. Kyari Kolo ya kara da cewa aikin zai kara rage yadda Najeriya ke asarar iskar gas don rashin amfani da ita ga ayyuka masu riba. Kafin batun wannan aiki na iskar gas an shafe fiye da shekaru arba'in, ana batun wutar daga ruwa a a tsaunin Mambila mai karfin megawatt dubu uku da hamsin da zuwa yanzu an ga jami'an aikin daga sin ne za su rika duba aikin. Wazirin Mambila sanata Bashir Marafa ya yi fatar gwamnatin Buhari za ta dage don kammala aikin kafin kammala wa'adi a shekarar 2023. Dam nan babu ko hanya zuwa wurin ma yanzu in kace zaka je wurin da za a yi dam nan ba hanya amma akwai alamu cewa za a yi shi yanzu tunda shugaban kasa kuma mun san shi mai fada da cikawa ne muna zato yanzu kam abun nan zai tabbata domin mun fara gani alamu mutane chinese nan sun fara zuwa nan suna yawan yawace yawace ta dazukan nan suna duddubawa to wannan duka alamu ne na cewa aikin zai yiwu domin shekaru da yawa ana ta ce dam dam mambil hydro amma mu da muke nan ba mu taba gani an yi hubasa irin na yanzu nan ba shugaban kasa ya ƙara himma kan wannan abun tabbatar cewa a lokacin sa wannan abu gwamnati dai ta bayyana aikin zai lashe naira tiriliyan biyu da digo daya wato ta samun lamunin kuɗi da suka kai dala biliyan biyar da miliyan miliyan 495 daga bankin Nexim na kasar Sin. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.